aikin zuciya waɗanda kyautatu aikin zuciya waɗanda kyautatu dujiki ya kyautata annabi ya faɗa a hadisi dujiki ya kyautata annabi ya faɗa a hadisi inda gurbata dujiki ya gurbata gaba ɗaya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 masu kallo da sauraron wannan tasha mai albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu mai albarka shiri na ayyukan zuciya idan ba ku manta ba a shiri da ya gabata muna bayani akan alfanu da fa'idoji na takawa ne lokaci mana halinsa to in allah ya so ya yadda, a yau za mu dora daga inda muka tsaya a wancan darasi namu daga ciki wato tsoron allah kamar yadda bayanai suka gabata akwai wato samun kubuta daga hali na tsanani da kuma samun arziki daga allah maɗaukakin sarki inda allah maɗaukakin sarki yake cewa waman ya yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib duk wanda ya ji tsoron allah allah zai sanya mushi mafita sannan kuma zai azurta shi ta inda baya tsammani duk sakamakon tsoron allah kenan to abu na gaba shine jin tsoron allah yana daga cikin dalilai ko shi za a iya cewa babban sababi ne na samun walitaka musamman a waɗannan lokuta da waɗannan zamuna da ake yawan maganganun cewa wane waliyi ne wane ba waliyi ba ko kaza kaza haka da sauransu to ga password na kaiwa ga samun walitaka babban abin da allah ya bayar shine jin tsoron allah kuma da aiki don allah so kaga duk wani da zai kawo wani bayani na cewa wannan shine hanya ta samun walitaka da sauransu wanda yake koma bayan abin da allah maɗaukakin sarki ya faɗi wanda dama shine a yake jibuntar waliyan aiko so kaga bai kamata ka ɗauki wannan magana ba allah maɗaukakin sarki ya ce wato lallai ne waɗanda yake su ne majibinta makusanta gare shi waɗanda yake so daga cikin bayan shi yake cewa in auliya uhu ilal mutakuna walakin na aktharahum la ya'lamun yake cewa ai yadda al'amari yake kawai shine waɗanda yake su ne waliyai masoyan Allah su ne masu tsoron Allah to amma mafi yawan mutane ba su san haka ba mafi yawan mu a yanzu duk ba mu san haka ba kawai mu mun fi so a ce mana wali kila a irin ma yanzu misali wani mai sihiri ma sai ka zo ka iya ɗauka cewa ai wani waliyi ne hakurin dan kaga ya zo ya wasu abubuwa na siddabaru in kuma ba haka ba a'a ka ga wai mutum misali yana wasu wato durkusar da kanshi yana waɗansu abubuwa haka na nuna iyawa da abubuwa na riya da sauransu yana rike waɗansu abubuwa sai ka ce a ah, wannan ai shine waliyi to wannan ba shine mataki na gane waliyi ba shi gane waliyi allah maɗaukakin sarki shine yake ganewa saboda haka zai iya kuma nuna wa mutane wasu abubuwa a lokacin da ya ga dama da ke nuna cewa wane ɗin nan mai tsoron shi ne kuma waliyin shi ne kuma ya yarda da shi so kaga abin na allah ne shi ke kasawa ba wai ɗan adam ne yake kasa wannan abun ba kenan to saboda haka babban abu kuma allah yake cewa masu tsoron allah su ne waliyan shi a wata aya yake cewa wato ana inna auliya allahi la khawfun alaihim la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun ma'ana lallai waɗanda yake majibinta allah waliyan allah ba su da tsoro kuma ba za su yi bakin ciki ba ba su da tsoro na abin da za su iya fuskanta a lahira kenan misali sannan walahum yahzanun kuma ba za su yi bakin ciki akan wai duniya ba ko 'ya'yansu ko wasu abubuwa da za su bari ba don kuma ba saboda abin da ke gurin Allah abin da ke gurin Allah ya fi musu duniya da abin da ke ciki wani irin mutane ne wa'annan Allah yake cewa allazina amanu wa kanu yattaqun waɗanda suka yi imani kuma suka kasance suna tsoron Allah irin waɗannan su ne waliyai Allah yake cewa suna da bushara duniya da lahira ba don kuma ba saboda tsoron shi da suka ji kuma suka yi aiki na gargaru kuma suka yi imani da shi imani na gaske lahumul bushara fil hayati dunya wa fil akhirah suna da bushara a rayuwar duniya nan da kuma rayuwar lahira tun a duniya zaka ga Allah ya ba da ambato mai kyau gare su mutane suna ambatansu suna son su saboda Allah ya so su kuma sun so Allah zaka ga suna cikin rayuwa wanda yake rayuwa mai daɗi mai yalwa ba sai lalle suna da wani abin hannu ko suna da wasu gidaje ko suna da wasu investment ba wannan ba shi bane a'a za ka ga a iya yadda suke suna matukar kana'a suna da kana'a suna da wadatuwa gurin Allah maɗaukakin sarki suna zaune lafiya za ka ga hankali kwance kuma za ka ga ana son su tun a duniya kenan wannan bushara ne gare su da sauran abubuwa irin waɗannan sannan a duniyar lokacin da za su mutu haka za a zo ana ce musu an la kwafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati lati kuntum adun za a dinga musu bushara da cewa ai kada su damu aljanna za su a ce kada su yi bakin ciki kuma kada su damu kada su yi tsoron lahira babu komai kada kuma su yi bakin ciki akan abin da suka bari a baya saboda abin da za su samu gurin Allah maɗaukakin sarki sannan a can alkiyama a lahira suna da aljanna da yardan Allah waɗannan su ne waliyai wani irin abu ne ya kai su ga samun irin wannan daraja ai ita ce wannan takwa din wannan tsoron Allah da suka samu da Allah yake cewa allazina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayati dunya wa fil sannan har ila yau daga cikin wato alfanu da mutum kan samu sakamakon tsoron Allah da ya ji akwai cewa wato tsoron Allah yana sa mutum ya samu ilimi ma'ana in kai ɗalibin ilimi ne ɓangaren addini ilimi mafi daraja kenan ko ko ɗalibin ilimi ne kai ta ɓangaren karatu na sana'a da rayuwa shi ma yana da amfani saboda wata hanya ce wata matattakala ce da za a iya kaiwa ga yi addinin aiki da kuma wakiltar musulmi a waɗannan ɓangarori to lallai ne idan kana so ka samu dace a wannan bangaren da wancan to lallai ka lizinci tsoron Allah sai ka ga Allah ya buɗe maka ƙwaƙwalwarka kana fahimtar abubuwa yadda ya kamata komi naka na tafiya da kyau Allah ɗaukin sarki yake cewa wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bi kulli shay'in alim ku ji tsoron Allah in kuka ji tsoron Allah Allah zai sanar da ku zai ilmantar da ku in kana ji ana baka labari irin ilimi na magabatanmu ka ji imamul bukhari irin hadisai da ya haddace da waɗanda ya tara a littafin shi irin su imamu ahmad ibn hanbal irin hadisai da ya haddace ingantattu da da'ifai da sauransu waɗanda suke kan shi sai ka dinga matukar mamaki ka ce anya wannan abin haka yake to wallahi haka yake wannan ko shakka babu menene yasa suka samu wannan dace wallahi saboda tsoron allah ne amma a yanzu za ka ga karatu da ake yi bai fi cikin cokali ban ka kwatanta da irin nada amma sai ka ga abin yana ba mutum wahala ga mutum ya yi aure ya haddace abu bayan mintuna kaɗan ya manta duk wannan daga cikin matsaloli ne na takawa da zai kasance mu koma ga allah mu ji tsoron shi yadda ya kamata to da allah ya sauƙaƙe mana waɗannan ilimomi mun fahimce su kuma mun riƙe su ta yadda ba mu mantawa da su alhamdulillah a kodayaushe za ga allah yana bada misali na bayan allah na kwarai a yanzu sai ka ga malamai manya da suka shahara gurin ilimi suna koyarwa ana amfana da su sai ka ga wato sun zama wani abun mamaki sun zama irin wato eh, kamar a ce gagara koyo a irin waɗannan lokuta namu sai ka ga mutum ya haɗa ilimi wannan bangare wancan wannan wannan duk ya haɗa shi ne ɓangaren ilimin alkur'ani kira'at na alkur'ani tafsirin alkur'ani usulul na nahwu hadisi da sauransu kuma komi za ka ga ya haddace ya rike a duk lokacin da ya zo yana magana yana shiga duk inda ya ga dama to sai ka ga yawancinsu za ka ga ana musu shaida da tawalu'u da tsoron allah da tsantsini da sauransu wanda yake nuna maka kenan irin waccan kofa ta magabatanmu na kwarai ba a rufe ta ba mu ma idan muka yi kokari muka lizumci tsoron allah gurin neman iliminmu to allah zai sauƙaƙe mana abubuwa wato yadda mu ma din ka ga cewa mun tara abubuwan da yawa Allah ya sa dace sannan wato babban dalili har ila yau da ke sanya a samu rahamar Allah a nan duniya da lahira wato tsoron Allah ne in dai rahamar Allah kake neman ka samu duniya ne ko lahira ne da arziki da falala da koma menene to wallahi ka lizinci tsoron Allah saboda menene ayoyi daban-daban sun yi magana daga ciki akwai waɗanda suka gabata sannan ga wata aya wadda yake ta zo a siyakin wato eh, maganar annabi musa lokacin da misali ya je katin allah maɗaukakin sarki yake roƙon allah maɗaukakin sarki annabi musa yake cewa waktubulana fi hadhihi duniya hasana wa fil akhirati inna na ilaik qala azabi usibu bihi man asha wa rahmati wasi'at kulla shay fasaktubuha ah. lilladhina yattaqun fasaktubuha lilladhina yattaquna wa yu'tuna az-zakata walladhina hum biayatina yu'minun annabi Musa yake roƙon Allah madaukakin sarki yake cewa ya ubangijin mu Allah waktub lana fi hadhihi dunya hasana ka rubuta mana abu mai kyau a wannan duniya ma'ana ka sanya mu samu rayuwa mai kyau a wannan duniya mu, ba don komi ba bawan allah na kwarai ba wai zai ce shi kenan ya manta da duniya ba duniyan nan ai mataki ne matattakala ne wasila ne na zuwa lahira idan duniyar ta yi kyau daidai gwargwado ka samu kyautatuwan bin allah da taufiki kai da'a gare shi to shine uwa uba wannan shine ke nuna cewa an allah su ya da a lahiran ma za ka samu irin haka sannan yake cewa wafil afira sannan a lahira ma ka rubuta mana samun rayuwa mai kyau innahu dana ilaik ka duba ka ga irin wannan wato magana da annabi musa ya yi. ya riga ya san muhimmancin komawa zuwa ga allah da bin umarnin shi sai ke cewa lallai mu mun komo mun tuba mun aiwatar da abin da kake so mu aiwatar ya allah kaga kenan ya yi tawassuli da kyakkyawan aiki kenan wannan ke kara nuna maka cewa ba wai gara basa haka kurin zaka samu abin da kake nema ba allah yana buƙatar ya ga ka yi aiki don shi to sai ka samu dama na samun irin garaɓasa da falala da kake nema annan musa yake cewa to ya allah mun tuba mun koma zuwa gare ka saboda haka ka yi mana mai kyau duniya ka yi mana mai kyau lahira saboda haka da nan musa wannan addu'a sai allah maɗaukin sarki yake ba shi allah yake allah maɗaukin sarki yake ba shi ansa yake cewa azabi usibu bihi man asha wa rahmati wasi'at kulli shay yake cewa to kun ga wannan azaba tawa wadda na yi cewa duwanda wanda ya saba min zan yi mishi azaba da dai sauran bayanai yake cewa wato usibu bihi man asha wanda na ga dama zan azabtar da shi azaba ce wanda na ga dama zan azabtar da shi amma rahama ta tayalwaci komai kaga kenan duk wanda ya kokarin gujewa azabar Allah ta hanyar imani da tsoron Allah to shi kenan sai ya kubuta daga wannan azaba ta Allah maɗaukakin sarki kuma sai shiga cikin rahamar Allah in ma yana laifi ne misali to shikenan Allah mai yawan rahama ne mai yawan gafara ne ya komo zuwa ga Allah shikenan sai shiga cikin rahamar Allah sai Allah ya ci gaba da cewa wa rahmati wasi'at kulla shay fasa'aktubuha lil ladina yattaquna wa yu'tuna zakka kada ka ce ai dole mu kawai mun miƙa wuya kawai Allah ya shigar da mu cikin rahamar shi biyar da Allah ya damu shi kenan a'a ka yi ƙoƙari ka tashi ka yi aiki saboda Allah da kan shi ne ya faɗi yake cewa rahamar nan fasa aktubu halin ya yattaquna zan rubuta ta zan tabbatar da ita ga waɗanda suke jin tsoron Allah kuma suke ba da zakka sannan kuma suka yi imani da ayoyina so kaga kenan takwa tana da matukar muhimmanci ita ce babba daga cikin abubuwa da ake fatan a same su domin mutum ya samu wato rahama ta allah maɗaukakin sarki duniya da lahira waɗannan abubuwa da muka ambata fa'idoji ne da alfanu na taƙawa jin tsoron allah a duniya dura wasu akwai ishara zuwa ga lahira kama wannan aya da ta gabata inda eh, annabi musa ki cewa fil akhira a lahira da duniyan gabaki ɗaya to amma bayani keɓantacce akan irin falala da daraja da mai tsoron Allah zai samu a lahira su ne a gabanmu yanzu wanda za mu tattauna su insha Allah abu na farko daga ciki Allah maɗaukin sarki wato baya damuwa da mutum koya yake gurin sura shi ko misali dukiya da yake ɗauke da ita duk wannan ba shi ne Allah yake damuwa da shi ba kamar yadda ya gabata a hadisin abu huraira da wato imam muslim ya rawaice shi Allah madaukin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum wa inna ma yanzuru ila qulubikum wa a'malikum Allah bai kallon jikinmu da dukiyoyinmu yana kallon zukata ne da ayyuka kawai saboda haka babban abu na samun karramawa da ɗaukaka da girma gurin Allah maɗaukakin sarki a ranar gobe kiyama to kawai shine jin tsoron Allah Allah maɗaukakin sarki yake cewa inna akramakum inda Allahi atqakum inna Allah alimun khabir lallai mafi karamci mafi girma gurin Allah madaukakin sarki shine kowanne ya fi jin tsoron Allah ba wani abu daban ba sanan daga cikin alfanu da fa'idoji na jin tsoron Allah a lahira akwai cewa jin tsoron Allah sanadi ne ko mu ce sababi ne na samun wato tsira da rabauta gurin Allah maɗaukakin sarki Allah madaukin sarki yake cewa wa man yuti illaha wa rasulahu wa yakhsha Allah wa yattaqihi fa ulaika humul faizun lallai duk wanda ya bi Allah ya bi manzo sallallahu alaihi wasallam yayi da'a ga Allah ya bi littafin Allah sannan kuma ya bi abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya koyar wanda yana fassara littafin Allah ne sannan kuma ya ji tsoron Allah ya ji tsoron shi kuma ya taƙawa to allah maɗaukakin sarki yake cewa irin waɗannan su ne waɗanda suka rabauta suka samu babban rabo to kaga wato a taƙwa da alkhashiya abubuwa ne muhimmai da kuma yin biyayya ga allah da manzansu duk wanda ya shirya kuma ya yi haƙuri ya siffantu da irin waɗannan abubuwa ya yi ɗa'a ga allah da manzo sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ya ji tsoron allah ya samu takawa. ya yi aikin da allah yake so ya nisanci abin da allah baya so allah maɗaukakin sarki yake cewa waɗannan su ne masu babban rabo kawai sannan jin tsoron allah yakan sa mutum ya tsira ya kubuta daga azaba a ranar lahira allah maɗaukakin sarki yake cewa wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya ثم ننجي taqaw wa nadharu الظالمين fiha jithiya allah yana ba mu labari akan wato siratsi siratsi ya tabbata a alkur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam cewa a ranar lahira za a zo a sanya wata hanya da za a zo a bi wanda yake wannan hanyar nan ake cewa kaman zare ne siranta shi zare ga kaifi ta nan za a zo a wuce ta kan wuta to menene zai tsirar da mutum a wannan lokaci tsoron Allah kawai shine zai tseratar da mutum in ba tsoron Allah babu wani abu da zai iya amfana mutum saboda yadda ake siffanta wannan abu yadda ka je abu kaman zare misali sannan ga kaifi a ce za a wuce ta wannan gurin kai ka san wato in ba da wato kudura ta Allah madaukakin sarki ba da tsoron Allah ba za a iya wucewa lafiya a wannan guri ba to saboda haka kuma Allah madaukakin sarki ya ce kowa fa sai ya wuce ta wannan gurin kaga kenan dole ka tanaji na tsoron Allah malaman tafsiri suke cewa wa in minkum illa waridu hadin nan menene ake nufi da ita wasu suke cewa ai wato kowa sai ya shiga ma'ana dole ne da mumini da kafiri da mai wa Allah biya da wanda bai wa Allah biyayya kowa sai ya dan shiga wannan wutan na wani lokaci saboda Allah ya riga ya alkawari kuma ya ce sai ya cika alkawarin shi illa iyaka muminai masu tsoron Allah ko da sun shiga ba za su ji zafin wannan wutan ba ya ta zama bardan kamar yadda ta zama ga annabi ibrahim ulna na rukuni bardan wa salaman ala ibrahim ma'ana su za su shiga amma kuma ba za su ji zafin ba za su fita kenan su ko kafirai sai a bar su a ciki a gurfani su wa'ancan sanadiyar tsoron allansu wasu malaman na tafsiri kuma suke cewa a'a abinda da ake nufi wa in minkum illa wariduha ma'ana kowa sai an gabatar da shi ya zo ya ga wannan wuta ya firgita hankalin shi ya tashi su kafirai sai a sanya su a ciki su kuma bayan allah na kwarai ya kasance an tseratar da su kaga kenan kamar sun je gurin kenan amma ba su shiga ba wasu malamai na tafsiri kuma suke bayanin cewa wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya suke cewa abin da ake nufi shine kowa sai ya zo ya bi ta kan wannan siratsi din nan da za a sa kenan an zo kamar gada ce karkashin gadan nan ga ruwa nan misali misali ga ruwa karkashin gada kuma ga titi express kaga za a iya cewa kaman ka bi ta kan ruwa ko a ce ka bi ta cikin ruwan in aka ɗan yi kaman wato eh, a takaita a cikin magana za a iya cewa ai wane ya ma bi ta kan ruwan tun daga shi nan ya gani karara wasu malaman suke cewa ai abin da ake nufi kenan kowa zai zo ya wuce ga ta ana ganin ta a ƙasa baka tana ci balbal kaza da kaza ka kaman an wuce din kenan to kaga wannan yake nuna maka da cewa babu wanda zai tsira face sai ya wuce ta wannan gurin abin da zai amfani mutane kawai shine tsoron allah kawai hadisi ya tabbata daga abdullahi dan mas'ud ingantacce manzo sallah sallam da sauran sahabbai ma wannan hadisi ya zo manzo yake cewa hakanan za a wuce ta wannan guri mutane za su wuce ta wannan gurin gwargwadon yanayin tsoron Allah su da imaninsu ne kawai ba wani abu da ke amfani a wannan lokacin wasu za su wuce tamkar walƙiya wasu za su wuce tamkar wato eh, kamar dawakai waɗanda yake sun fi kowanne gudu wasu za su wuce kamar wani abin hawa da ake hawa yanzu ko dokuna ko wasu abubuwa ko abin hawa haka haka wasu za su wuce ta wannan gurin wani zai wuce a guje wani zai wuce yana jin jikin shi wani ma fadawa ciki zai yi musamman kafurai kenan to abin da zai taimake ka a wannan lokaci kawai shine tsoron Allah saboda Allah maɗaukin sarki ya bada abin da zai faru a wannan guri sannan kuma ya kawo mana waraka da mafita yake cewa wa in minkum illa waridu kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya to in aka zo aka wuce din nan Allah ɗaukin sarki cewa za mu tseratar da waɗanda suka ji tsoron Allah kaga takawa ya zo kenan don ka san takawa ba ƙaramin al'amari ba ne wanda yake in kana neman tsira duniya da lahira to ka siffantu da siffa ta takawa Allah yake cewa wa nadaru na fi hajifiyya su ko mabarnata azzalimai kafirai da sauran irin su Allah ɗaukin sarki yake cewa to sai mu bar su a cikin wannan wuta ma'ana za su fada ciki kenan a bar su a gurfane cikin azabar Allah Allah ya kiyaye mu sannan abu na gaba wanda ke ƙara nuna cewa wato jin tsoron allah yana da falala yana da alfanu shine tsoron allah wato hanya ne cikakke na karɓan aiki ma'ana allah maɗaukakin sarki yana so a bauta mushi a yi ayyuka da yawa daidai gwargwado ko da yawa ko kaɗan kai allah yana so babban abin da allah ya fi bukata shine ka ji tsoron shi cikin wannan aikin ka yi da ikhlasi Allah maɗaukin sarki yake cewa innama ya taqabbalu Allahu minal muttaqin Allah kawai yana karɓan ibada da ayyuka ne gurin masu jin tsoron shi duk wanda ya kasance bai siffantu da tsoron Allah ba sai ya kasance Allah ba ruwan shi da wannan aikin da ya yi to saboda haka ko addu'a ne ma misali kake so ka yi to ka kasance kana jin tsoron Allah kana cika sharuɗa na addu'a saboda dama za ka ga wasu abubuwa sai ka ce kana roƙo kana roƙo ba ka samu ko kana cikin damuwa kana kaza da kaza kai a koda yaushe kana kallon kaman kai an takura maka ne amma baka kallon bangarenka wani irin abubuwa ne na wajibi ya kamata a ce kayi su tsakaninka da Allah inda za ka yi adalci ka duba za ka ga cewa akwai abubuwa da dama da baka yi to inda za ka dawo ka yi ka ji tsoron Allah kenan to sai Allah ya buɗa maka duk abubuwan da kake so ya ga kana samun su cikin sauƙi in ka gama baka samu wani abu ba bayan ka cika sharaɗi na ƙoƙarin jin tsoron Allah to ka sani cewa wato ba za ka faɗi banza ba gurin allah ko ta ina abin ya faɗi kawai lafiya ne allah zai tanadan maka wani abu ne a lahira ko kuma ya tunkuɗe maka wani shari da ƙila zai same ka manzo sallah sallah yake faɗin cewa wato in mutum ya roƙi allah ya kasance da sharaɗi na addu'a ya ji tsoron allah da ikhlasi da sauransu to allah ya ansa wannan addu'ar illa iyaka kawai za a iya bashi wannan ko kuma a tunkuɗe mushi wata musiba da za ta iya samun shi ko kuma a jinkirta mushi amfanin wannan addu'a zuwa lahira yanzu a ce ma misali an bar ma zuwa lahira menene sakamakon Allah a lahira ka san ko menene to ai abun farin ciki ne gare ka in ka ga baka samu abin da kake so a nan din ba bayan ka ji tsoron Allah ka samu takawa ka samu komai to ya kamata ma kai farin ciki ne tun da Allah ya ce wal akhiratu khairun wa abqa duniya a lahira ita ce tafi alkhairi kuma ita ce tafi wanzuwa to saboda kada kawai ka sanya kawai rayuwarka a wannan rayuwa ta duniya ka ga cewa in baka samu ba kawai shikenan yi asara wannan ba siffa ba ce ta mutanen kwarai ba siffa ba ce ta masu takawa sannan har ila yau wato tsoron allah maɗaukakin sarki hanya ce kuma sababi ne kuma dalili ne da allah yake sanya mutum ya gaji aljanna mutum ya samu aljanna ta zama halak malak nashi allah maɗaukakin sarki yake cewa tilkal jannatu lati min ibadina man kana taqiyya tilkal jannatu lati nurithu min ibadina man kana taqiyya waccan aljanna aljanna ce da muke gadar da ita ga bayanmu wadana irin bayi bayi suna da yawa duk wani wanda Allah ya halitta bawan Allah ne to amma kuma akwai bayin Allah wanda in ya dingina su zuwa gare shi ma'ana ya yi musu idafa ta tashrif kenan ta takrim ma'ana ya jingina su zuwa gare shi yana mai karrama su mai martaba su saboda bayan shi na kwarai ne waɗanda yake sun rayu irin rayuwar da yake so su wanne ne irin wannan su ne yake cewa man kana taqiyya bayan Allah da suka zama masu tsoron Allah to su ake gadarwa da aljanna amma bayan Allah da suka saba wa Allah suka yi abin da suke so suka yi ma sha'a to waɗannan ba su da wani girmamawa ba su da wani karrama ba su da kima gurin Allah madaukakin sarki ba za su samu aljanna ba sannan bayan an shiga wannan aljanna din tsoron allah gwargwadon yadda kake da shi shine yake ƙara sa ka ƙara samun matsayi da daraja da ƙololuwan ni'ima a aljanna domin aljanna daraja ne mataki-mataki ne wane ya fi wane wane ya fi wane wane ya fi wane idan kana so ka zama ku ne 'yan can sama 'yan firdausi wanda mun zo sallah sallam yake cewa dinga roƙon allah ita ce mafi sama a cikin aljanna to abin da ya kamata ka lizimta shine a yi kokari na rige wato munafasa da musabaka ka yi kokarin cewa wane nan ka yi kokari ka fi shi kusanci ga Allah gurin yin abin da Allah yake so ba gurin wasu abubuwa na harguwa ba to idan kai wannan shine ake sare za ka samu irin wannan ƙololuwar daraja a cikin aljanna Allah maɗaukin sarki a cikin suratul zumar yake cewa lakin alladhina taqaw rabbahum لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد Allah maɗaukakin sarki yake cewa to amma ka ga waɗannan da suka ji tsoron Allah to suna da waɗansu ɗakuna a sama waɗannan ɗakunan nan akwai ɗakuna waɗanda yake ginannu ma'ana a cikin gidajensu za ka ga gidaje hawa hawa hawa duk nasu ne wanda yake ba karamin daraja ba ne sai allah maɗaukakin sarki ya kawo mana abubuwa kwatankwacin irin wanda muke gani a nan duniya wanda yake ba shi ba ne saboda abin da ke cikin aljanna babu shi a duniya fiha ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar kullu bai taba jin abin da ke cikin aljanna ba sannan ido bai taba gani ba kwakwalwarka ba za ta iya kawo maka ba amma sai ake kawo maka misali yadda kake son irin wannan na duniya din nan to sai ka ji cewa akwai aljanna wanda yake kuma ba irin wannan ba to ya wannan yake kaga sai ka yi kokarin takawa don ka samu dacewa da irin wancan kenan Allah ɗaukin sarki cewa masu tsoron shi suna da irin waɗannan gidaje ten story buildings ko sama da haka ma ba su da iyaka a nan sai ka ga mutum yana da hawa biyu misali sai ga wannan mai kuɗi ne ko ko hawa uku ko abubuwa da irin wannan to ɗan aljanna wanda ya ji tsoron Allah irin abin da Allah ya tanada mushi na gidaje wannan kawai Allah kawai shine ya sani gashi ya mana ishara ya gaya mana abin da ya kamata shine mu yi imani ko mu sanya tsoron Allah a ciki zukatanmu domin mu samu dacewa da wannan garaɓasa da wannan daraja da Allah maɗaukakin sarki ya tanada to yan uwa lokaci ya kawo jiki ba tare da mun kai gaba inda muke so mu tsaya ba to amma dai a haka ɗin za mu taƙaita ga wannan bayani da muka yi sai idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu zuwa darasi na gaba za mu dora daga inda muka tsaya wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wada'inda kyautatu aikin zuciya wada'inda kyautatu dujiki ya kyautata annabi ya faɗa a hadisi dujiki ya kyautata annabi ya faɗa a hadisi in ta gurbata da jiki ya gurbata gaba ɗai in ta gurbata da jiki ya gurbata gaba ɗai